muna kasancewa cikin haske soyayya ce kada yadda ke kasancewa ba mu bukatar wani abu soyayya tana kasancewa tana da daukar mu gaba soyayya tana kasancewa tana ba mu yanci soyayya tana kasancewa tana gina gadaka Kuma zai faɗi amma soyayya tana kasancewa babu haikali babu firist babu kalma matsayin doka zuciya ita ce haikali soyayya ita ce igiya muna tsaye don yanci don farin ciki da jarumta muna rayuwa cikin soyayya komai zai kyau soyayya tana kasancewa tana mai daukar mu gaba soyayya tana kasancewa tana ba mu yanci soyayya tana kasancewa tana gina gadada komai zai fadi amma soyayya tana kasancewa soyayya ita ce raba rayuwa ba tare da mallaka ba ba tare da tilas ba soyayya tana bude zuciya da hannaye mai laushi yanta ce kuma babu matsayi